to shine nan gashi ga matashi matashiya mushabahatu tariqati sufiyyati li tariqati jahmiyyati wato yan hanyar sufai da hanyar jahamawa sun so sai kaba suna da alaƙan ceceniya wa hadhihi tariqa wannan wannan tariqar masu bitin dai kadde ku tattauna a kofar masallaci Allah Ibrahim gangari da tabba ku tattauna a wurin a ni ban tambaye ka ba na ce ne ka ku tattauna ne ba na son gan ku a wanda ya zo ya samu ɗaya tashi matsawafin <laughs> da zai dole sai ka in baka tsaya musu a'a dokar masallaci ta haukan wasu na can amma su manya ne su a cikin masallaci suke ta zo su ne masallaci zan wani ne yanzu ba kawai zai zana wato tariqati sufiyati li tariqati jahmiyati wa hadhihi tariqa fil iradati wa talabi a wajen aiki da nema naziru tariqatil tajahhumi wato su sufaye kenan irada da yayi daidai da irin hanyar jahamawa fil ilmi wal ma'rifati tilka ta'tilul lisifati tauhidi wancan kore siffofin tauhidi ne ma'ana siffofin Allah sunayen Allah jahamawa kenan wa hadhihi hmm? wanne e wat tauhidi i adabi da kaga lissafati wat tauhidi don ba ku karka da mudu abu ɗaya ne sifofin Allah da ta Allah wa hadhihi ta'tilun lil umuri wal ubudiyyati wannan ta'atilin kore eh, al'amura ne da wal'ubudiyya da bauta ta'atilun lil umuri wal ubudiyyatin oh lil amri na ce umuri ko eh, duk abun kaɗan ne zuciya ta ce ta shiga wanda ta tafi wani wurin yabun ne yi hayyawa tana tafasa a wani kwanan shi ne kore umarni kore bauta wancan ta'tilun lissifati wat tauhidi ko kaga magana eh, wannan eh, jamawa kenan kaga ba sun kore sifofin Allah ba da duk menene wannan kuma ta'tilun lil amri kore umarni wal ubudiyya kaga sufaye kenan kaga mutaqariba ne wanzur ila hadan nasabi kalli wannan alaƙar wal ikha'i da yan uwantaka allazi bainahuma kaifa sharaka bainahuma fil labzi yadda ya hada tsakanin su a lafazi lafazin sun yi daidai kama sharaka eh, bainahuma kaman yadda da tsakanin su fil ma'ana fatilka tariqatun nafai wancan ce nan korewa suka yi wa hadhihi tariqatul fana'i wannan hanya ce ta kore komai babu kowa sai Allah tunda fana'in guda biyu ne akwai fana'i na wanda muke babu komai daga Allah sai Allah sai menene duk abin da gani babu babu halitta babu mahalicci gaba ɗaya duka ɗaya ne kaga hanyar fana'i kaga nan korewa ne sun zama daidai wancan kuwa ainihin mai yake da suna taƙili ne na kore siffofi da sunaye tilka na fayyar lissifati wannan korewa ne ga siffofin al-ma'abudi suwa yake nan jamawa mana wa hadhihi fana'u an ubudiyyatihi wannan kuma kore bauta kaga sufayi ina ga ya isa ka rike ka'idan Allah ba shi gobe a tsora eh Eh, eh, fana'in guda biyu ne sai aka gane fana'in da kyau tun da kai kana zama a makaranta asali in ka kalli fana'in almutabadaru babu komai sai Allah kawai kaga ba filolin nan Allah ne ba mutane ke ciki Allah ne matan Allah ne fankokin nan Allah ne hasken nan Allah ne komai Allah ne an yi fana'i to wancan ku suka ce a'a su kuma sun kore duk wani suna na Allah duk wani siffa na Allah to shi ne fana'in ka gado to akwai kuma fana'in ka kore duk abin da ba Allah ba to kaga in ka lura zagar kama mai kyau ne to idan aka dube su hi isa wannan na ke sa kakka shiga abin da baka san shi ba domin za ka yi tsirara yanzu nan za ka yi tsirara abin da baka san shi ba to haka sai gazawar fikiri